Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirin cikin shirinmu na dare yau talata tara ga watan Janairu na shekarar 2024. To bayan labaran duniya za a ji cewa da akwai yiwuwar cewa taɓargazar ma'aikatar jinkai da walwalar al'umma na Najeriya na neman ya shafi wasu. Sannan za a ji cewa wasu mabiya addinin Krista a jihar Plateau sun gudanar da gangami domin neman kawo ƙarshen yawan kashe-kashen da ke wato da ke rayuka da asarar dukiyoyi a jihar. Bayan nan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan ma'aikatar jinkai na Najeriya da ake zargin ministanta da ke kula da al'amuranta da aikata ba daidai ba wanda mustapha nasiru batsari ya haɗa mana sai kuma labaran wasanni daga nijar amma dai yanzu za mu fara da jin halin da duniyar tamu ta wuni. To assalamu alaikum masu saurare da fatan abun lafiya ga labaran. wani harin da kungiyar isis ta kai ya hallaka sojoji akalla goma sha hudu da ke cikin wata motar bas a hamadar siriya yau talata a cewar wata kungiya mai bibiyar yaƙi wanda shine karo na biyu da aka kai irin wannan harin a wannan shekarar an kashe akalla goma sha hudu daga cikin sojojin gwamnati sannan wasu da dama sun samu raunuka a wani mummunan hari da aka kai kan motar bas ta sojoji a cikin hamada daura da daɗaɗɗen birnin na palmaira a cewar ƙungiyar mai rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke siriya a wani bayanin da ta yi bayar daga baya ma'aikatar tsaron siriya ta tabbatar da aukuwar wannan harin to amma bata ta ba da adadin da bai kai haka ba ta ce an kashe sojoji takwas ne a wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wata motar bas ta sojoji a hamada kudu da palmaira sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kira ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu yau talata a birnin tel aviv da ya tabbatar cewa sojojin ƙasarsa sun kawo ƙarshen gallazama farar hula da suke yi a gaza a yakin da suke yi da mayakan hamas sakatare bilinkin ya jaddada goyon bayanmu ga damar da isra'ila ke da ita ta hana sake aukuwar harin nan na ranar bakwai ga watan oktoba sannan ya jaddada muhimmancin hana ci gaba da cutar da fararen hula da kuma kare madafun more rayuwa na fararen hula a gaza a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller a wani bayani na yau talata bayan da bilinkin ya gana da netanyahu da kwamitin kula da yakin da isra'ila ke yi jami'an lafiyar gaza dai sun ce falasina kusan dubu ashirin da uku aka kashe a hare-haren da isra'ila ke kaiwa a zirin gaza kuma da dama daga cikinsu mata ne da yara Ƙungiyar mayaƙa ta Hezbollah da ke Labanan yau talata ta ce ta kai wani harin jirgi mara matuƙi wanda ta auna kan wani sansanin sojin Isra'ila a matsayin martanin kashe wani babban kwamandan mayaƙan Hezbollah ɗin da kuma mataimakin shugaban ƙungiyar mayaƙa ta Hamas. hezbollah ta ce an auna jirgi mara matukin ne kan sansanin sojin a isra'ila da ke safat wani wuri mai nisan kilomita goma daga kan iyakar isra'ila da labanan rundunar sojin isra'ila ta ce ta cilla makamai masu cafko makaman abokan gaba don dakile hare-haren jirage marasa matuƙa na labanan zuwa isra'ila amma wani makami marar linzami ya fada wani sansanin soji a arewacin isra'ilar rundunar sojin ta ce babu wanda harin ya ritsa da shi kuma bai yi wata barna ba jami'an tsaro sun ce wani harin jirgi mara matuki da isra'ila ta kai a kudancin labanan yau talata ya kashe mutane uku to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an gwamnatin rasha sun ce ukraine ta kai hare-haren jiragen sama kan wasu yankuna biyu yau talata a daidai lokacin da fadar shugaban rasha ta kremlin ke cewa gwamnati za ta ɗau matakin dakile karuwar har-haren da ukraine ke kaiwa kan birnin belgorod na ƙasar rasha da ke kan iyaka shugaban yankin belgorod vyacheslav galatkov ya ba da rahoton cewa baraguzan da suka faɗo sun raunata wasu mutane uku yau talata bayan da bataliyar tsaron sararin saman rasha ta kakkaɓo wasu makaman ukraine da ke dosar birnin galatkov ya ce gidaje da motoci sun lalace a ƙauyuka da dama waɗannan hare-haren sun zo ne kwana guda bayan da bataliyar tsaron sararin saman rasha ta kakkaɓo hare-hare goma waɗanda aka kai daga sama kan birnin belgorod A ƙarshe takaddamar da ta ɓarke tsakanin India da Maldives ta fara shafar wuraren shakatawa na gaɓoɓin ruwan India da Maldives ɗin. Biyo bayan wasu kalamai na yarfe da ministocin ƙasar Maldives suka yaɗa a kan Firaministan India Narendra Modi da kuma kiraye-kirayen da Indiyawa suka yi ta yi. na a ƙaurace ma rukunin tsibiran shakatawa nan masu ban sha'awa na ƙasar maldives wannan al'amari na zuwa ne a daidai lokacin da maldiv ke daɗa karkata zuwa ga china a ƙarƙashin gwamnatin shugaba muhammad ma'izu wanda ya hau karagar mulki a watan nuwamba a gaida Ibrahim Ka'al Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Paul. Madalla yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara daga Najeriya. Ga dukkan alamu ba dakalar cin hanci da rashawa da ya ritsa da ministar ma'aikatar tallafi da agajin gaggawa da shugaba Tinubu ya dakatar wato Beta Edu na neman ta bazu zuwa wasu sassan gwamnatin kasar kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka. Umar Faruk Musa ya turo mana daga abuja babu shakka a daidai lokacin da umarnin bincikar beta edu wato dakatattar ministar gudanar da aikin gaggawa da tallafi ga al'ummar najeriya ya fara kankama kamar yadda shugaba bola ahmed tinubu ya umurta a yi cikin waɗansu maimayan ƙusoshin gwamnatin tarayyar najeriya musamman ministan ayyukan cikin gida tunji ojo olubunmi ya ɗuri ruwa domin kamfaninsa new planet project limited na cikin jerin kamfanonin da ya samu kwangilar naira miliyan 438 na aikin tsare-tsare da shirya rajista ta ba da tallafi na gaggawa ga talakawa mabukata a najeriya ganin ministan olubumi tunji ojo ya hango wannan fitina ta tinkaro shi ga dangadan ya yi fira da waɗansu kafiya labarai a najeriya inda yake tsegunta cewar ba da hannu a hada-hada da wannan kamfanin yake yi domin tun shekara ta 2019 ya sauka daga cikin kamfanin na kasancewa darekta ko wani mai rike da wani babban mukami comrade salihu dan tata mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ne a najeriya kuma yana a gaba gaba a jerin 'yan ƙasa da suke matsa lamba cewa a gudanar bincike na kwakwab domin wannan binciken da za a yi akan beta edu ba mamaki zai taɓa waɗansu kusoshi na gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu kamar yadda yake bayyanawa a firar da na da shi cewa lallai akwai hujja a binciki wannan minista na cikin gida domin wannan bayanai da ya yi ta yi ba abin gamsarwa ba ne ga idon 'yan najeriya a dokokin rike madafan iko a duniya musamman kasashen da muke koyi da suna demokradiyya ba a ma so a ce a gwamnatin da mutum ke rike da makamin iko a ce wai kamfanin da ko ya taba wani abu ya zo ya yi kwangila wannan ya saba ma dokoki saboda akwai abin da turawa ke kira ethics da norms wato ka'idodi kenan na tafiyar da al'amuran gwamnati don haka shi a matsayin minista harkokin a tsaron gida ko da ma ya yi murabus ga makamin shi na darata wannan kamfanin bai kamata a ce wata ma'aikata na gwamnatin da shi yake minista amma samu a ce wai ya je ya yi aiki na musamman wanda turawa suke kira konzotan ba don hakan ba wata bayanin da zai iya yi saboda mai a harkokin ma'aikatun yaki da cin hanci da rashawa ya aramta a ce wai wanda yake darakta general ko manajin darakta ko gabana ko minista ko shugaban kasa ko sanata ko house of rep member a ce ko kamfanin da an rajista da sunansa da ko da ya yi murabus ne a samu cewa kin yi ayyukan nan bai yi ba to in ko za a ce mutum yana minista a gwamnatin da yake tafiya ta al'amura har a ce ko da ya yi murabus da wannan kamfanin a zo a ce sun samu ayyuka to ana iya zargin cewa a matsayin ministan ne ya yi amfani da damansa ya rinjayen ministan da take yar uwarsa har an ka bashi wani aikin. Comrade Salihu danta take nan a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai an ga minista tun ji olubumi yana kai goro yana kai mari a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a yunkurin da yake yi na ganawa da shugaba bola ahmed tinubu watakila domin shi yi bayani na kare kansa daga wannan badakalar da ake dangantawa tana shiga cikin wandon shi amma jami'ai da ke fada gwamnati ba su ba da damar aka yi wannan ganawar ba hasali ma wasu suna hasasan cewa duk wanda ke da wani guntun kashi a gindinsa ko kuma ake gudanar da bincike a kan shi shugaba tinubu ya lashe takobin cewa ba zai gana da kowane dan kasa ko ministan shi da ke da wannan lalurar ba sai fa dokokin kasa sun aiki a kan shi aka wanke shi ya zama salihi kafin ya ci gaba da yin wata mu'amala da gwamnatinsa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. a da umar faruk musa daga abuja kuma bari mu nufi jihar plateau inda wata wasu al'umman eh, mabiya addinin krista suka gudanar da gangami domin kawo neman kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke haifar da rasa rayuka da kuma dukiyoyi wanda na baya-bayan nan shine wanda ya jawo mutuwar sama da mutane 600 ga dai zainab babaji da ƙarin baya da rahoton A makon jiya ne gwamnatin jihar Plateau ta ayyana kwanaki takwas a matsayin kwanakin makoki don yin alhini kan kisan mutane fiye da 160 a wasu yankunan ƙananan hukumomi uku na jihar Plateau. A cikon kwanaki takwas ɗin ne al'ummar Krista a jihar Filato suka gudanar da wani tattaki na musamman zuwa fadar gwamnatin jihar Filato don gabatar da bukatunsu da zai taimaka wajen tallafawa waɗanda suka tsira da ransu da samar da tsaro a yankunan don su koma gidajensu da wanzar da dawamamman zaman lafiya a jihar. Jagoran tattakin kuma shugaban ɗarikar Ekwa Rabaran Stephen Fanya Baba ya yaba da matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na ƙara jami'an tsaro. unequivocally and emphatically call for an end to these sustained attacks and killings on the plateau and in Nigeria. Rabaran Stephen Fanye Baba kenan ke cewa muna kira da babbar murya cewa a kawo ƙarshen kashe-kashe a jihar Plateau da Najeriya. Rabaran Gideon Fara Malam wanda ke cikin waɗanda suka jagoranci tattakin ya ce bukatunsu da suka gabatar guda goma sun hada da samar da hukuma da za ta inganta yankin arewa ta tsakiya kamar yadda aka samar wa 'yan Neja Delta da arewa ta gabas. an kashe mutane sun kai bisa ga kirga-kirga da muka yi a asad jiya mutane sun kai dari biyu da goma sha biyu. Kristoci ba su ji daɗi ba, shugabannin Kristoci ba su ji daɗi ba. Shine aka ce to gaskiya ya kamata mu taka mu je mu kai ma shugaban kasa duka shi President Ahmed Tinubu kuka. To waɗanne koke-koke ne kuka gabatar ma shi gwamna? Ya kamata nema Mm. ita tana hannun shi shugaban kasa to muna so su tashi da sauri su taimake waɗanda suka rasa gidajensu ba su gidajensu kuma jiya mun duba sun kai dubu goma sha biyar gaskiya ya kamata a taimake su su samu abincin ci su samu abincin abin da za su kwanta banda wannan kuma a samu musu magunguna banda wannan kuma a yi kokari a koma da su su koma gidajensu inda aka kokore su mun kira bari waɗannan kashe-kashen su daina ba daga plateau kadai ba amma a najeriya duka kuma ya kamata mutanen bokos su samu adalci amma ba bokos kadai ba mangu mutane riyo mutane barakin ladi mutanen basa mutanen jos south mutanen Jos North gaske an ka kashe mutane. Mun roke shi shugaban kasa ya gani yadda za a yi creating North Central uh, Development Commission. Wato kamar wata hukuma hukuma da za ta inganta ko kuma ta haɓaka uh, wato shiyan nan ta arewa ta tsakiya. Exactly na arewa ta tsakiya. Gidajen da aka kona bakwai kada sun kai dari hudu da uku. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya ce da taimakon Allah za su tabbatar waɗannan kashe-kashe sun dakata. We will do all that we can to ensure that our land is secure. ya ce za mu yi duk abin da za mu iya yi don kare mu Dubban al'ummomin Krista daga ɗariku daban-daban ne suka halarci tattakin da fatar za a samu mafita kan tashe-tashen hankula da ke aukuwa a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. A yanzu haka dai masana tattalin arziki a nigeria na ci gaba da yin sharhi akan takaddamar da ta kunno kai a ma'aikatar kula da jin kan jama'a ta nigeria tun a cikin makon da ya gabata ne dai. hukumar yaƙi da ma tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta efcc a najeriya ta fara gudanar da bincike a kan tsohuwar ministan kula da ma'aikatar jin kan ta Najeriya Sadiya Umar Faruk. Hukumar ta EFCC dai tana zargin tsohuwar ministan Sadiya Umar ne da karkatar da sama da naira biliyan 37 a lokacin shugabancin Muhammadu Buhari a yayin da kuma a ranar Litinin dinnan da ta gabata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kori ministan kwamishinan da ke kula da wannan ma'aikata wato beta idu daga kan mukaminta saboda wasu zarge-zarge na tura wasu makudan kudade a asusun ajiyar kudi na wata mata a yanzu dai gwamnatin bola ahmad tinubu ta wari naira biliyan 150 a ma'aikatar jin kan domin tallafawa marasa ƙarfi a cikin wannan shekara ta 2024 bayanai dai sun nuna cewa akwai wasu jihohin Najeriya da aka ayyana adadin waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri na wannan shekara ta 2024 duk da cewa a tsohon tsarin mutane kalilan ne suka amfana a jihohin. Jihohin Sokoto da Kebbi a arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin da aka tsara adadin waɗanda za su ci gajiyar wannan shirin. Kamar yadda abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi ƙarin bayani. Mutane da yawa jihohin Sokoto da Kebbi sun amfana da wannan tallafin. Ah. Saɓanin wa gwamnati ta yanzu. Muka gwamnati ta yanzu a nan jihar Sokoto an shata mutum fiye da dubu ɗari biyu za su amfana. Amma yanzu yanzu waɗanda suka amfana ko ɗaya bisa goma na waɗannan mutanen ba su yi ba. Duk da yake a Sokoto akwai ɗan takin saƙa a hukumar da ke kula da bayar da wannan tallafin. Sabon gwamnatin da ke yanzu ta tura jami'an ta a wannan ma'aikata jami'an da suka isko tun tsofi na waɗanda waccan gwamnatinsa to sai hmm. za akwai take saka tsakanin su sai tsayin jami'a ba su san waɗanda sabbin jami'a su san yadda shirin yake duk da haka akwai mutanen da suka soma amfana domin ma na tattauna da wasu a cikin gari za ka ga unguwa kila yan mutum goma sun yi applying za ka ga mutum bakwai zuwa takwas sun samu amma wata unguwa an ka duba kuma za ka ga mutum goma sun yi applying amma mutum guda kawai ya samu wasu nuri an samu wani wuri ba a samu ba. na to yanzu uh, me za ka ce game da shirin kamar duk da babu kididdiga ya za ka kwatanta uh, percentage na wayanda suka samu a wayannan jihohi to alaƙiƙa na gaskiya percentage wanda suka samu naga sun yi na yanzu yanzu wanda suka samu gaskiya ba su ƙara su hakariya ba yawan sabanin wancan wanda aka yi lokacin gwamnatin Buhari kamar yadda ma da jihar Sokoto jihar Kebbi mutum dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya aka sha ta za su samu Wasu jihar Kebbi sun raba abin ƙari gida biyu waɗanda suka ɗauka ta gehen wani shiri da suka ce ma National Social Register doki mutum dubu ɗari da sittin za su amfana a wannan gehe sannan a wani gehe da suka ce ma Emergency Response Register shi kuma mutum dubu hamsin da sai suka ta za su amfana wannan wurin amma dai kawo yanzu mutane ba su amfana ba amma dai ana nan ana shirye-shirye ganin cewa mutane sun amfana. To a can jihohin Taraba da kuma Adamawa kawowa yanzu babu wani cikakken bayani akan adadin waɗanda za su ci gajiyar wannan sabon tsari na shekara ta 2024. To amma dai abokin aikinmu Lado Salisu Garba ya ce kashi 25 biyar ne suka amfana a jihohin Taraba da kuma Adamawar a a cikin shirin ba da tallafin na tsohuwar gwamnatin Muhammadu Buhari. Idan ka ɗauki jihar Adamawa tana da kaso 25 cikin 100. Idan ka ɗauki jihar Taraba tana da kaso 25 cikin 100 ko kuma in ce fiye da haka duba da cewa ita jihar Taraba a wannan ma'aikata na jin kai da walwalan al'umma akwai ma wani wanda ya kasance yana ɗaya daga cikin wanda ke aiki a wannan ma'aikatar a jihar Taraba wadda hakan ke nuni da cewa su wannan jihar kusan ma zan ce abin da suka mora zai kai ishirin ko kuwa da takwas cikin dari sabanin yadda jihar adamawa ta mora a wasu bangare din. To wani babban jami'in kula da wannan shiri na ba da tallafin al'umma a jihar Niger, Comrade Umar Shaba. ya yi bayanin yadda shirin ya gudana a jihar Niger, inda ya ce bayan tsarin ciyar da 'yan makaranta a makarantu da suka yi a ɓangaren 'yan fawa ma sama da mutane dubu hamsin ne suka amfana daga tsarin daga shekara ta dubu biyu da goma sha shida zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin Ka ga kamar mata masu sai da tumatiri in ka je kasuwa za ga sun je sun ɗauko tumatiri a wurin wanda ya ɗauko sai su su kasa da yamma sai su mai da kuɗi ka ce to a irin wannan in ka taimaka masu da jalli za su yi fiye da abin da suke yi yanzu su kuma ana ba su dubu hamsin hamsin in suka mayar araba su akwai wani kuma da ake cewa farmers money a cikin jib ɗin yake kuma ana taimakawa manoma da dubu ɗari uku saboda sayan su taki da sauransu su ma an suka yi harvesting sai su mayar to shi wannan muna da wanda suka amfana sama da mutane dubu hamsin da wani abu. na yanzu ah, kashi uku kenan na wanda bangare kamar yadda kai bayani eh. kashi hudu gudan eh, ne kenan. kashi hudun shine abin da muke ce ma empower na taimakawa matasa da suka gama ko eh, jami'a ko polytechnic ko sakandare ba su da abin yi gwamnatin tarayya sai ta dauke su aiki na ah, shekara ɗaya da aka fara da shekara biyu ne mm. amma yanzu ya koma shekara ɗaya za a dinga biyan su dubu talatin talatin a wata goma sha biyu sannan a ƙarshen wannan wata goma sha biyu za a bashi kuɗin wata biyu ya zama to kamar sallama. To masanin tattalin arziki a Najeriya Usman Abubakar Masanawa ya ce lamarin wannan takaddama tana da matukar tayar da hankali kuma ma koma baya ne a yaƙi da cin hanci a Najeriya. Gaskiya ana samun sakaci tsakanin ma'aikata ba su tsayawa su tsare dokokin aikinsu. Mutum koda yana gabanka idan ya ce maka ka zo ka yi abin da ka san ba daidai ba ne wannan abin da kake cewa a yi ya saba da doka. Wato ka nuna abin da ba zai yiwu ba kenan. Yawwa ka gaya masa abin da ba zai yiwu ba. dukan mutane kowa ya koma babban baki kowa ya koma maroki a bangaren ku batun yaki da cin hancin nan kamar da saura kenan a Najeriya har yanzu gaskiya da saura an baro shiri tun rani abin da ya kamata kamata ya a karfafa dokoki da kuma yin aiki da su a cikin aikin gwamnati ina nufin civil service rules ya kamata a tabbatar duk ma'aikacin da aka dauka ya tabbatar cewa dukkan aikin da zai yi sai idan ya yi kan doka kuma hakan ba zai faru ba sai idan ana aiwatar da hukunci wanda duk ya kai saka shi na'am to malam usman gashi yanzu shi tinubu ya dauki matakin korar wannan matan eh, kana ga ci gaba ne wannan koko har yanzu dai da saura a gaskiya hakan yayi min daidai ai ana bahaushe yana cewa a tauna aya dan a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro yanzu kaga wannan korar da ya nuna ba zai lamunci kowane minista ba ya zo ya mishi wani abin da ba daidai ba kaga wanda ma ke da shirin irin wannan abun ko ko kuma wanda ya san yana irin wannan abin zai sha jinin jikinsa in bai fara ba zai daina to yanzu ina labarin batun su talakawa daɗa kenan tunda abin da aka ce ya kai gare su gashi kuma inda aka buge eh, mina ne hasashen ku to abin da muke hasashe dai duk da dai cewa wannan wata tangarɗa ce aka samu tunda yanzu kaga aikin ya koma baya tunda dole yanzu sai an tsaya an bincika a ga menene ita waccan tsohon minista ta aikata a ah, mi laifi mi daidai ciki amma dai a yanzu muna tunda aka fara da haka lallai kowa zai sha jinin jikinsa duk wanda aka ɗauka yanzu wannan aikin aka mika mishi na san zai yi taka tsantsan don shi ma ya koma abin da ya faru da wancan minista shi ma ya faru gare shi. A yanzu dai, 'yan Najeriya sun zuba idanu domin ganin yadda wannan al'amari da ya shafi rayuwar talakawa kai tsaye za ta kasance. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. mai ban tabara mai taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni ban rainawa ira da aminci Allah da mun zo babba haka haka balle balle mana ta dauki kama madalla yanzu kuma sai wasanni a takaice mu labarin wasannin mu na ranar ta yau da jamhuriyar Nijar inda a cikin daren jiya ne aka yi rabon gari tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Nijar Mena National da Lelion de la Teranga cewa da kungiyar kwallon kafa ta kasar Senegal da ke rike da kofin nahiyar Afirka an da wannan karawar ne a kasar ta Senegal a matakin wasan sa da zumunci tsakanin kasashen guda biyu tare da shirye-shiryen kimtsa kasar ta Senegal a gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka da za ta soma ana da kwanaki hudu a ƙasar ivory coast an share mintuna 99 ana fafatawa tsakanin nijar senegal inda senegal ɗin ta samu cin kwallo ɗaya tilo da aka ci a wannan karawar a mintuna na 99 inda aka tashi senegal na da ɗaya nijar ba ko guda kuma wannan karawar ya wanzu ne bisa gayyatar kungiyar kwallon kafa ta ƙasar senegal yayin da wannan shine karo na farko da sabon kocin jamhuriyar nijar ɗan kasar morocco bado zaki ya jagoranci kungiyar kwallon kafin kasar zuwa wani wasanni da wata kasa kasashen da za su shiga wannan gasar ta kofin kwallon afirka na 2023 na ci gaba da gudanar da wasannin sada zumunci domin kimtsawa zuwa shiga gasar kamar da kamata a jiya litinin gine kona ta lalaye super eagles ta nigeria da cibiyu da nema yayin da aka tashi bin kare bin damo ɗaya da ɗaya tsakanin botswana da mozambique a yau kuma an yi na ɗibi na gashi ka ɗibi na dahuwa ɗaya da ɗaya tsakanin kamar da zambia a daya hannun ku kusan cewa dan wasannin dan najeriya da ya ciwa club din bayar leverkusen na kasar jamus kwallaye har so goma tun su makakar kwallon kafa na wannan shekara zuwa ranar yau abinda ma yasa club din nasa ke jan ragamar teburin bundesliga cewa da victor boniface ba zai samu damar takawa tarayyar najeriya leda ba inda tuni kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta super eagles ta kira teran mufi da ke bugawa club din OGC Nice na kasar Faransa domin ya maye gurbin sa. Duk dai a kwallon kafa kusan yanzu haka duniyar wasan kwallon kafa da mata kasar Jamus na jimamin mutuwar tsohon tauraron kwallon kafa na Manshaft ta kasar Jamus cewa da Frank Beckenbauer dan wasan da ma shine kirkiro da bugawa a matsayin na kusa da gola kenan mai lamba biyar ko libero ya rasu yana da shekaru 98 a duniya ya lashe kofin kwallo na duniya har so biyu na farko a shekarar 1974 a matsayinsa na dan kwallo yayin da maimaita wannan galabar a shekarar 1990 a matsayinsa na kocin kasar jamus hasalima ya lashe tukucin ballon d'or na france football a shekarun 1972 da shekarar 1976 haka ma bekin Bawar ya kurar da kungiyoyin kwallon kaba da suka hada da olympic de marseille ta kasar faransa da bayern munich da kasar jamus haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaicen wani harin da kungiyar ISIS ta kai ya halaka sojoji a akalla goma sha hudu da ke cikin wata motar bas a hamadar Siriya yau talata a cewar wata kungiya mai bibiyar yaƙi wanda shine karo na biyu da aka kai irin wannan harin a wannan shekarar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kira ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu yau talata a birnin tel aviv da ya tabbatar cewa sojojin ƙasarsa sun kawo ƙarshen gallaza farar hula da suke yi a gaza a yakin da suke yi kan hamas Ƙungiyar mayaka ta Hezbollah da ke Labanan yau talata ta ce ta kai wani harin jirgi mara matuƙi wanda ta auna kan wani sansanin sojin Isra'ila. Ta masu sauraro duka duka nan za mu sallama da ku sai kuma zuwa gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona wa mayinan da kuma wanda ya sada mu da ku Mr. Cedric Franklin. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asfahi ta gari.